1445 hijiriya 19 ga watan 7223 a masallacin marigaya alhaji abubakar kawundo da marigayi alhaji manga muna roƙon allah ya musu rahama ta asisin wannan masallaci da suka yi wanda kuma ya sake jididin masallacin da duk waɗanda suka ba da gudunmu muna roƙon allah ya musu kyakkyawan sakayya da alkhairi inda suka jaddada wannan Allah ya gina musu gida a gidan aljanna a wannan anguwa mai albarka tudun wada yamma a fadar jiha a cikin garin gombe kuma bisa kulawar kungiyar jama'atu izalatul bid'a wa ikamatu sunna wacce Allah ya nufi babban malamin musulunci a Sheikh Ismail Idris Allah ka yi wa malar rahma Allah ka ji kan malaminsa Allah ka ji kan maluman sunna Allah ka yi wa iyayenmu gafara mata da maza da 'yan uwanmu da suka gabata Allah muna roƙon ka taimaki sauran shugabanni da suke mana shugabanci a Sheikh Muhammad Sani Hayajin da Amin da Agaji Sheikh Hamza Adam Abdulhamid da sauran malaman da suke taimaka masa ƙananan hukumomi rassa dai, kuma duka muna roƙon Allah ya sa mu shi mai kyau ah, muna nan a cikin wannan littafi tahdibu tarhibi wa tarhibi darasi kamar yadda na faɗa yau ɗaya da watan al ma'ana mun shiga sabuwar shekarar musulunci kenan kaga ai baka ji an kula ta ba ko amma da 2024 eh, yau muka shiga an cika duniya da maka duk da cewa mun ba magana ne da ne ba ah. amma dai yau yi addu'a wannan sabuwar shekarar musulunci allah ya sa shekara ne ta kwarai da damuwa a gare allah ya sa shekara ne ta kaucewa matsalolin tsaro a najeriya da kasashen musulmai allah ya sa shekara ce ta samun sauƙin rayuwa na abubuwan da kullum Allah ya sa shekara ce ta waɗanda suke da bukatar aure suka abu ya gagara Allah sa shekara ce ta buri Allah sa shekara ce ta waɗanda kasuwanin sai ta kurkuɗe Allah ya sa kasuwar ta miƙe Allah Ubangiji muna roƙonka ka sanya wa damunar bana ta zama albarka Allah ya sa wannan fari da ake bama da shi Ubangiji ka nuna mana ƙarshen sa cikin sauƙi Ubangiji ta alaka ce mu duniya da lahira ah. yanzu tarihi ba zai manta ba yau mun ce ɗaya ga watan al-muharram dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar kuma tarihi ba zai manta umar ɗan khattabi ba radiyallahu anhu lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu abubakar har yi kalibanci kawai lissafi kowa yana yin gwargwadon yadda ya fahimta amma kuma da ya zo sai ya taro sahabbai ya ce yana da kyau ne mu sa iyaka ya kamata a ce muna da lissafi yau kaza yaushe kaza a ba da shawar wannan ya ce a fara min min wiladatin nabi sallallahu alaihi wa wasallam ya ce a ce yau daya da watan kaza daga aihuwar manzan Allah wani ya ce shi yana da a'a ce ɗaya ga watan kaza daga sauran alƙur'ani in ce a'a ce to ɗaya ga watan kaza ga yakin bada ba ya yana ke da tarihin ba wani a ɗaya ga watan kaza ga rasul wanzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza Ali ibn Abi Talib ya ce shi yana ga a fara daga hijiratun Nabi sallallahu alaihi sallam. a ce hijira ai sai majalisa ta masa muwafaka ta ce eh gaskiya a sa daga hijira to amma kar ku manta ita ba hijiran nan ba a muharram ba ba hijira an yi ta a safar manzon Allah ya isa Madina a Rabiul Awwal ma'ana a wani yanki na safar aka yi hijira amma ya isa Madina a Rabiul Awwal amma ya aka yi kuma aka ce tun da hijiran safar ne kaga da sai a mutum ɗaya da watan safar ku biyu da watan safar ko ku ashirin da tana da safar hijira kaza kaza ko kuma in an ga dama a faɗin isan ɗaya da wata rabi'ul awwal biyu uku wa ma ila zalika wanda ne lissafi zai ɗauka to duk da haka sai suka ce to a dawo tunda a farkon tsarin lissafin musulunci ana cewa muharram to a janyo kawai a ce muharram tunda duk wannan shekarar ne daga muharram dama sai saba to a janyo kawai a dawo da shi saba muharram ne ina baka mun gane to kaga muharram sai suka ce kuma saboda yana daga cikin watannin da Allah ya haramta yin yaki a ciki إن عدة الشهور inda Allah 12 شهرا fi كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة قرون فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة وإن أبقى أربعة حروب وتنبيه داخل ما سبحانه وتعالى سولا ام سكني أمطاني هو وتنبيه سنت محرم لأن الله حرم فيه القتال دعا مرتين يا دكتور محرم سنة صبر mana lokacin da duk sun fita ba su ba a samun su a gida sai yan kan aka ce safa haka rabiul awwal yana da ma'ana rabiul tsani jumada jumada kubra شعبان رمضان من الرمضاء والشدة وهي شدة الحرارة من سنن زابلة رمضاء أكنن ست القعدة لأنهم كانوا يجلسون في بيوتهم لوقت سند دابلة أنا فنقالوا في القعدة لك ذو الحاج كان حق دابلية سنة يكتب هذه الناس kaga waɗannan su ne watannin musulunci muharram safar rabi'ul awwal rabi'ul thani jimadal ula jimadal ukhra rajab sha'ban ramadan shawwal zulqa'da zulhajj ina musulmi ya san waɗannan watanni na addinin sa yana da muhimmanci na da shi sa muka zo lissafi sai mu faɗi na musulunci sai mu faɗi ɗayan da zaman ƙasa ya sa muna faɗa da kuma yanayin duniya ta sa muke faɗa saboda shi ma tafi da shi a ilmanci amma mu a musulunci na musulunci shine namu kuma ya kuma na musulunci isa a musulunci idda ana yi da mai da wata musulunci iddatul talaqi iddatul wafa duka ana yi mai da wata musulunci zakka ana yi da mai da wata musulunci aikin hajji ba wata musulunci duk abu na ibada ana yin sa ne da watan musulunci ba da watan januwari februari ba wasu sunan gumaka sunan firgayana sunan waye abubuwan da ba san da ke faɗa ba kai yi kawai kowane yaro tun yana naziri januwari februari march april ne waye waye ya iya wannan muhabbar sabar ba masa ma bin ba hmm? wai ɗaya yaro kun koya masa muharram safar yanayin ko a ban daki ba ba su ta dinga cikin sa ne ya zai da yana karanta qur'ani a ban daki kaga daga na an tuwa ya kamata a daka ko kaga bai da bambanci da me a tishawa, ta ce yarhamakallah ya ce rabbana wa lakal hamd ce da ba dan nayi karatu da na sha kunya kunya na na jama'a mun gane watannin musulunci su ne namu suna da matukar muhimmanci a sannan babu a musulunci a ce in sabuwar shekarar musulunci ta shiga a dinga happy new year idan ba a yi ana musulunci ba a na bature ne babu aula a barci ko ba ya a wani sandun mu da shiga sabon shekarar musulunci ba ya kafura ba ya addu'a a kuma shekara ne Allah ka kawo Allah ka samu shi ne lafiya Allah ka furta mu lafiya Allah ka samu samu albarka Allah ka samu samu sauƙin rayuwa shi kenan kun gane eh, hutu ma a ta yi hutu to Allah a'lam wasu malamai suka cikin ɗanɗan jin sau addini da girmama shi shi kenan ba muna da bature dole ba wurin aiki wurin da za ce yau hutu ne za ka dinga lissafa wa wani hutun ma da kanka ba ka so kawai saboda an ce hutu ne za ka yi amma a zuciyar ka za ka gabe ma hutun waye hutun waye hutun waye amma ka ga mana jawobi guda biyar sun ba da hutun muharram na ga akwai uku a kudu akwai uku kuma a arewa biyu a kudu uku a arewa na ga akwai koyo akwai na ga wasu ko

Allah ya saka wa Sheikh Muhammad Sani ya hajji da alheri ya ce ko ya rubuta har jami ba ruwan sa da ajami ba ruwan ta ya wanka rubuta ko sunan ka a rubuta da arabiya wani kawai daga kai ya ga arabiya wallahi akwai darajar arabiya Ya darajar ta yanzu in motar wa'azi wannan rubutun da aka yi da arabiya in fito sai ga ta ba ta ras kowa ya kuma ta zo wajen sai ga rubutun arabiya da sai ya ji wani yan gir ko cin mutunci sai bai sai cin mutunci da ba shi rubutun arabiya da wani muhimmanci na musamman ba an gane ko ba Allah ba da ya gane da a mai irin wannan na wata duba shafi na ɗari da saba'in da shida hadisi na ɗari biyu da casa'in da shida malam ya ce wa annabi umama radiyallahu anhu qala قلت يا رسول الله مرني بعمل قال عليك بالصوم فإنه لا عدل له قلت يا رسول الله مرني بعمل قال عليك بالصوم فإنه لا عدل له قلت يا رسول الله مرني بعمل فقال عليك بالصوم فإنه لا مثل له رواه النسائي وابن خزيمة والحاكم فصححه ووافقه الذهبي wannan abu umamat al-bahiri Allah ya kara masa yarda na ce ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam murni bi amali ya umarni da wani irin aiki mana aiki da in dai zan samu lada ina so a bani kudi ya masa qala sauri bis sawmi yace ki azumi gam na barilla da na nafila ma'ana ka dade kar ka kuskura kai wasa da azumin barilla kada kai wasa da azumin tadawuri in za sau uku a wata in kana iya sama da haka ka yi litinin ka yi alhamis in kana iya sama da haka ka yi biyu ka sha biyu ka yi azumin kwana daya ka sha biyu ka yi azumin kwana daya in kana da karfin sama da haka ka yi azumi yau gobe ka sha ruwa ka yi azumi yau gobe ka sha ruwa idan ka wuce wannan zuwa ka da azumi la sama man sama lama duk wanda yake azumi kullum bai da lada a wurin Allah فإن بنفسك عليك حقا كي كان إن كان حقي أكنك وعد كل ذي حق حقا كوا كباش حقي ذا ما تركنا لحقي لأن كان لحقي كي كان كان منظم الله يجي كان لحقي أكنك معنى كبك توي وكبك وقال لو كل كان أدمي أنسى فإنه لا إدل له باب أبن بيكي دين دين أصلي ذلك او عادل ذلك adadu zalika siyaman li yadhuqa wa bala ديكي دي دي لازمي جماعه ان daidai da azumi jama'a in dai a wajen da to malamai suka ce sai bayan an sake jan wani lokacin ji wasu malamai wasu kace a lokacin ne wani ta hakiki ne ma'ana kultu ya na nace ya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam abinda nake nufi murni bi amalin a gaya aiki mai gayar muhimmanci mana ضل سيساك ما يتوانا قال عليك بالصوم فإنه لا مثل nace abu umamata ka je ka rike azumi ba abin da ya kai azumi dan ja numfashi qultu ya rasulullah nace ya manzon Allah sallallahu alaihi ina nufin ba murni bi amalin a gaya mu wani aikin da kai tsaye sai aljanna قال عليك بسنة أبو أمامة عليك أزلي فإنه لا مثل لا باشي da daidansa kaga a bayan amfani da kalmar la idala in bai gane ma bai larabci yake nufi ba fa innahu la misla la babu daidai da su malamai suka ce daga nan abu umama ya je sa mata sai ce ga fata wadda ne manzon Allah ga amsoshi da yawan hasa uku to da ni da ke zamanin rungumi azumin nafila ta ce madalla sai aka ce kusan a madina yana daga cikin gidan da wuya da rana ka ga hayaki gidan abu umama da su kullum azumi suke shi da matarsa duk da aka ga hayaki a gidan sai a ce yau da yi ko za ka gaya matar ka fara gobe kun ji ya ce na amfoto zai faɗa masa eh, wato wani ce zuma ana yi amma kar hana eh, eh, ba ba mai ladan ake wuko ne hanki wato su ka san matan sahaban na musamman ba in ba matan sahabi ruwa yana zai je sadakar da komi ya zo ta yi murna wata sahabi da su manya ne matar sahabi ne za ta zo dare ne ta ci kwalliyarta ya masa akwai da akwai bukata ce babu sai ta kama na bila kawai ba ta ta yi tana masa kowa tana masa nasiba alamu ya karan jiya ne da sai kuka ba ka biya ba wani ne ba wani ba sa irin sunan miji komin ba rai da aka yi komi da ce masa hayyaka Allah aslahaka Allah afaka Allah ayyadaka Allah haka suke gaya wa rajin Allah ya ce kika ranka ya ce Allah ya dafa ma Allah ya wuce ma gaba Allah ya ɗaukaka kaka, Allah ya kama maka Allah Allah ya ma albarka Allah ya sa a ji lafiya Allah ya sa a ji lafiya ba kullum da suke ma kunna nukallimu azwajana illa kama tukallimu umara ke eh, ba ma yi ba zaten magana sai kamar yadda kuke magana da sarakuna wa zai ji gaban sarki na ya kira shi kai tsaye ya isa zai fara to haka suke daukar mazajen su kaga sabani ma ce umaru wallahi tallahi ka sha mun gaba ba wala ya sha miki ba kira sunan mutum kawai ba ku ne wannan hadisin na sani ya rubuto hadisi na ɗari da sittin da biyar hadisi na hudu ibn huzaima hadisi na dubu ɗaya da ɗari takwas da tisa'in da da uku hakim a juzgi na ɗaya hadisi na ɗari hudu da ashirin da ɗaya ya inganta shi ya ce kuma ya yi muwafaka ko a imamu ka hannuwa ne muwafaka a wajen inganta wannan hadisi وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله تعالى إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار سبعين خريفا رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي abu sa'id al-kudri Allah ya kara masa yadda ya ce lalle manzon Allah fi da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce ma min abdin babu wani bawa abdun min ibadillah babu wani bawa cikin bayin Allah mai sarauta ne mai mulki ne mai kuɗi ne talaka ne mace ne ko miji da ko bawa abdul ma min abdul babu wani bawa ya so mu yawan fi sabilillahi ta'ala zai tashi azumi rana ɗaya barkan Allah litinin ne alhamis ne duk dai lokacin da ya samu ya yi azumi ɗaya lillahi illa ba'ada Allah bi dhalika al-yawm wajhahu 'an an-nar fati Allah ya nisan ta da wannan azumi da ya na guda daya sai Allah ya nisantar da fuskar sa daga wuta na 70 kalifa biyan shekara 70 ko kunkuru ne yin shekara 70 yana tafiya yayin nisa ba kawai da ma ko hawainiya ce ta shekara 70 tana tafiya ba tsayawa ta yi nisa to ka san Allah ya magana ba irin magana kai ba irin mu yake ma'ana komin nufin saurin abu in yi shekara saba'in yana yi to gaskiya an yi nisa ko ba kuma jama'a yanzu kai din ka ɗauke ka Allah ya maka arzikin lafiya ba jin gajiya ba ci ba sha ba barci ba biyan bukata ba komi da kafa kawai ba abin tsoro ba tsayawa ka kama a ce ka yi ta tafiya daga yau a girga sai shekara saba'in a ce ka tsaya ina za ka tafi ba ke magana zuwa a dawo ya cewa kuma kai za ka je ka dawo ka je ka dawo ka je ka dawo ka je ka dawo za ka ce eh, ya biya ɗaya wanda suke zuwa makka a wancan lokacin da yawanci ana zuwa a dawa a cikin shekara biyu kuma ba wai tafiyar zalla kai tsaye ake ba shekara biyu uku hudu wani ya je ya dawo to ga ga zuwa makka ko ba wai tafiya zalla ake ba ana dan tsayawa ana yada zango ana menene to wannan ba aka ce duk wani abu tafiyar kawai ba a cikin shekara saba'in ka ce mun kawai in duniyar tana da bango ka je bangon ta an gane ko to Allah da mutum daga wuta tsawon shekara sau ya rawaito wannan hadisi hadisi na dubu biyu da takwas da arba'in muslim hadisi na dubu da da hamsin da uku tirmidhi hadisi na dubu ɗaya da shida da ashirin da uku nasa'i juz'insa na hudu hadisi na ɗari da saba'in da uku وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ترد دعوتهم الصائم حين يفطر والإمام العادل ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام وتفتح لها أبواب السماء ويقول الرب وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين وصلت لأنصرنك ولو بعد حين أبو هريرة الله يكرم مسيرك ya ce manzon Allah tsira da amince Allah su tabbata a gare shi yake salasatun wasu nau'in mutane guda uku ma'ana jinsi ke la turaddu da'awatuhum in sun yi addu'a ta tafi ba ta dawo ma'ana ba a dawo da addu'ansu in sun yi duk wanda ka ji an ce ba a dawo da addu'ansa wannan babba an ko mutum ne kaji an ce in dai wani ne ya je gaban gwamna ya je gaban shugaban kasa ya je gaban sarki ya nemi alfama bai ce ma a girman wannan mutumin a wurin gwamna da sarki da shugaban kasa ya kai girma ko ba kamar jama'a idan mutum ya gano in aka ce shi in ya roƙi Allah barka ba Allah ba zai dama shi girman sa wurin Allah ya kai sai ka ji ko kana ciki as-sa'imu hina yufṭir mai azumi lokacin da zai buɗe baki yana nuna muna cikin Allah ya nuna muna cikin yanzu wani yana kallona zai ci kuma a hakan tun da rawa zai kama yake addu'a yana neman zainab amma aka gane ba na ka zaura ba ha wani haka ake in ka gana da yawon ne akan buduwa in ka gana a karatun ƙwararri akan buduwa in ba nan ba wasa ita addu'a malam ta karbu inda ya kai ta sai dai kawai wata ilba kai abin da kake son ba shi Allah ya so maka amma ta karbu da Allah da ka aure wannan Zainab din ko wannan Maryam din ko wannan Khadija kar wata Zainab ta ce da ita nake da Allah da sai ka gwammace ba a haife ka a duniya ba an shari ma ko amma shi kuma Allah ya san da Allah ba alheri ba akwai abin da dan adam idan sai nuna masa dan alheri ne sai bayyana masa mai ba alheri ba ba ya faru mana a kasar kafin ba وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يلهقهما طغيانا وكفرا jinjiri ne aka kashe me yasa aka kashe shi aka ce iyayensa mutane kirki ne in ya tashi ba zai zama mutumin kirki ba son su zai sa su halaka su ma za ka ce gwanda ya mutu yanzu ko kai duk son da kake faɗa ba gwanda ya mutu yana jinjiri bai ɗan zunubin kuwa wato aljanna ba da ya girma ya halaka ka ya halaka ya halaka mamarsa wanda kuma sauki an gane ko to wata watakil akwai wani masifar da za ta same ka sai Allah ya tare ma ba ka tona abu ba kenan la'alla akwai wani abun da za a je a yi kogon mayan nema a tabo kuwa kai kuma cikin sauki sai ka samu wancan addu'a ne wani farfesa yake gaya mana wani magana na fada da bayan gaya mana magana ya ce da ba a spika ya lokacin wani shugaban kasa a cikin shugabannin kwarar hula da aka yi a najeriya na ba da wasu sosai ba kai abin da sai an suna sunaye an ka sai shugaban kasa ne kaɗai zai sa an ba da wannan mukami babban malami ne a jami'a sai wannan a kawo komi an cika wani sanata ko wani gwamna ko wani waye wani su ne karantarsa waye waye waye waye kowa ya wani shi kadai kuma ya cika komi ba bai da wani karanta kawai cikin duk wa'annan mai wannan shugaban kasan ya duba da wannan ya duba da wannan ya ga kowa zakuna ne suka fi shi sai ce to shi kuma wannan waye nasa wanda shugaban kasar sai ya rubuta suna sai ce to kuma shi ne gani ne ganar kansa kuwa ya kai samu wallahi wata shi samu da Allah wata addu'a ce daga da kaga wata ba ne ko kuma kayo wani Allah zai biya nan kiyama sai ce kawo roƙin da za biya ba to na yake maka laifi ka ko kuma a ce ka ce ji wani ka daga wuta zuwa aljanna ba ta babu wa daidai kawai shi dan adam ne a gaggawansa zai ga na roƙa na roƙa shiru to kaga wannan kenan mu yadda mun yi addu'a ta kan wanda yaqina mun yi Allah na biyu wal imamul adil in dai shugaba yana adalci in yi addu'a Allah zai karba da haka addu'ar shugaba guda da ya fi talakawa da amma in yana adalci amma in ya rawa adalci to ba mu sai a hankali shugabanci in ba adalci ba ku shi in akwai adalci akwai shi sa abinda zai baka mamaki annabi sallallahu alaihi wa sallama ya fita ya bar garin makka ba da su kafirai ba ba da kafirta su yasa ya bar makka zalunci su ne yasa ya bar makka amma kafirci kana wazi yake musu amma zalincin su ne yasa ya bar makka shi waɗanda suka rage a makka su ma ba batun kafirci suka yi ba rabbana akhrijna min hadhihi al-qaryati adh-dhalimi ahliha wa ja'al lana min ladunka waliya wa ja'al lana min ladunka nasira sannan da annabi ya ce wa sahabansa ku tafi habasha kasar kafirai ne kasar kiristoci ne su kuma ba dan imani yace ku je ba sai yace idhabu ila habasha fa inna min amalikum ahli nan kuma adalci ne ba imani ne kaga kenan a ce in babu adalci a shugabanci to matsala ya ba da haka Allah ya raba mu da rashin adalci Allah ya sa shugabanni su zama masu tausayi yadda muke samun fetur yake muna ga kamar alamun yana da rabuwa Allah mun yi ƙara da ke da ƙara da amansu Давай. Je nan sake wani shi ce a lokacin yana duba 65 ne? Sai ce to lita goma lokacin yar ado shine kudin lita ne yau ko ba kuma ne zama sittin da biyar sau goma nawa ne ta goma daya Allah ya kawo su Allah kawo su Allah kawo su da sa su gane a din ba da wa da'awatul mazlum da addu'an wanda aka zalunta da haka ka a kai lokacin da za mu daga hannu ba mu gaya wa Allah ko kana jin haka din ta kule ta kule ba za ka yi haka ba والله اتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب ran da talaka ya daga hannu ce ya Allah wani abu zai faru amma kada kai da haka a yi adalci musulunci ba ko addinin ba abin da ya koyar da mu wanda baya musulunci bai da addini ya ƙi kama ka masa adalci wala ya jiri manna kun an kauni ala Allah ta'ala duk gabar da wani yake ma in an ruwa da adalci aka ce ya yake ka bari ya adalci e idilu huwa akrabu ta hawa kaga adalci babban yarfa'una Allah fawqa kama idan wanda aka ta yi addu'a sai Allah ya daga ta saman gajimai ya Allah an zalunce ya Allah kaza ya Allah kaza ya Allah an nemi kuɗina an zalunce ya Allah wani ya kwana da yunwa wani ya rasa da zai wasu da yawa sun koma mabarata wasu kaza wallahi tallahi wani yana yin bara ne Allah karɗan baya so wani ma ya ga mata wallahi tallahi ina roƙon ka a dole ba da mawai wani ba to idan ya daga ta wa tuftahu laha abwaab sama sai a bude wannan addu'an da bawaye ko sama za ta wuce ne ba wa yaqulu rabb sai Allah ya faɗa da kansa ba kuma mala'iku ba ba annabawa ba manzanni wa izzati wa jalali da ta da isata da cikana da girmana da ɗaukaka na in ji Allah da an tsoron naki in addu'ar ne ke wallahi ke addu'ar na sai na muke ki ko da an tsoron daga wallahi kai da kai addu'ar nan wallahi sai na muke ka in ji waye in ji mai karɓar addu'a walau ba a jikin ko ba a yau ba ko wani lokaci a daina zalunci ba zai a yi titi idan ba a daina ba ran da ko wani bawan Allah cikin bayan Allah ya daga hannu ya addu'a ba kuma ba za a share da kyau ba wani ya za samu hasan basari a kan jakinsa ya zazzage shi ya ci masa mutunci hasan basari sai daga hannu ya ce ya Allah ga wani bawanka ya zo ya ci mutunci Allah ka kashe shi yana rufe baki wannan mutum yana faɗo a jirgin na mutuwa bawan Allah da cikin baya wani yana fitar da manzo Allah yana ta abin da ya da manzo Allah sai manzo Allah ya ce Allahumma sallit alaihi kalban min kilabik ya fito ko saka ci karo da zaki ya galgala shi kun gane ku, bayan Allah da yawa sun addu'a Allah ya karba sa'i ibn abi waqas aka yi aka tura shi gwamna yi adalci ya ba wa kowa haƙƙi sai suka kama zakin sa suka kawo karin shi wajen uwa kuma, ya kira shi ya kake ya kake ya gaya masa ai baya fara sallah yadda manzo Allah yake kuma ya ce ya kake sallah ya ce kaza kaza ya ce eh lalle haka manzo Allah yake ai baya kaza ya kare kansa ya can wani daga ai baya fitowa ma nan kaza ya ce to ka gani gwamna diga ta ji ina ware rana ɗaya da zan yi wanki in zauna a gida shi sa ba da ma na fito sallah ba ba sai kuma da ce lalle wani gaskiya wani ya sake daga ai baya sai ransa ya baci a gaban kuma ya daga hannu ya ce ya Allah ina roƙonka kamar na masa talauci kamar na masa dogon shekaru wannan mutumin ya jima a duniya sai da abin da idon sai ya sauko yana nufi idan yara suka gan shi suna jefa masa igiya a bola suna jansa suna dan duguni ne shi da kansa yana cewa shekul da a wasu sa'adi ni ne tsohon na fitinan ne da addu'ar sa'ad ibn wa kas ta kama ga addu'a ke ko to idan yi zalunci aka wata zuwa da ta samu ta kawo kanansa ko ya kwace mata beki ce ni beki na ne kawo ya ce yaya na aka ce yaya ba su shaida ce to ta da shi amma ya Allah in zalunta na ce ta kunyatar da ni ya Allah ka makantar da ita ka jefa ta a rijiya in kuma nata ne ya Allah na bada sati guda ta makance tana dalibe da bada a rijiya ta mutu kuma an kaɓaɓi ya tura gwamna iraki ranar juma'a ya ma ya ce ayyuhan nasu su ma'uwa a faɗin wannan magana suka tafa moci suka tattaka shi suka kashe labari ya zo kuma sai ya tashi ya kalli gabar ya ce allahumma alaika bi ahlil iraq ya ce ya allah ka jefa wa iraki bala'i allah ka hana iraki zaman lafiya har ai tashin alkiyama to ka gaya mun iraki har tana zaman lafiya ne haru daga kashe wannan sai aka turo musu hajjatu shi kuma ajabu ya zo ya kan mambari ya ce inni ara rukusan ka ji an da'ad wa hana kitafuha wa inni la sahibuha na ga kayuka sun nuna kamar mangoro lokacin cire su yayi zan fiske su daga ka hada yin shi in ba kamar ba ya filli da saboda tukar yake shi mutane yayi yi magana ka musa ya fille ka sa'idu bin jubair ba ya ya masa ya masa wa'azi kawai aka kawo shi yace masbuka qala sa'idu bin yace bal anta ash ya eh, eh, eh, sa'id sai yace shaqi bin qusayr kaga sa'idu didduhu shaqi kaga jubair didduhu qusay ya canja masa suna ba irin abin da ne. ba sai kawai fito yawa a gari ya ganka ya kama wani tambayi wani tsoho tuku yana tafiya sai hanjabi ya tare shi yaro ai baba ina zuwa wa na dan je kaza ne yace na ji an gawo musa sabon gwamna me za ka ce ce tsinan nan nake nan yaro ai wannan mafiyaci ne tsinan ne ne ja ta ce baba ni ne ina ne yaro jima a kwace kawai na a ya ta da ya ce ya san waye a ja ya ko ce ai da ma jima kwaci ne jama'a yaushe ne ka ga cikin zaman lafiya to addu'a kuma kenan ka duba sama da sun kunto wa jikokin jikokin jikokin jikokin su bala har yanzu akwai waɗanda suka yi ba wallahi talai ba za a ba amma ka kai da haka yawa shugabanni sun halarci su tausaya wa mutane ba talaka ba ba wanda za a shugabanta ko ba kamar jama'a ba mata ina gida yake ba talaka ba shugabanta ba gari ba ne da haka dole kawai mutanen da su ne Allah ya gane da su wannan hadisin imamu ahmad ya ruwaito hadisi na 445 juz'i na biyu tirmidhi hadisi na 2526 wa qala hadha hadithun laysa isnaduhu bi dhaka al-qawi wa indi ورواه فراقا يا رويتوش أنما حديثي يد دروه تدريبيا تسعين تقص وقال حسن وابن ماجه حديثي ندبودا تدريب بقوي دهمسين نبيو وابن قزيمة حديثي ندبودا تدريب ترى تدايا وابن حبان حديثي ندبوه تدريب هدو يقوم شاكرا malam yace at-targhib fi siyam ramadan ihtisaban wa qiyam laylihi ma'ana an kwadaitar da mutum ya azumin ramadana dan neman lada a wurin Allah kuma ya tsaya cikin dare ya yi ashan in ya samu dama cikin dare ya kara na bibi wanda duk ana so bi asali ne wa annabi hurairah radiyallahu anhu عن sallallahu alaihi wa عليه وسلم man من قام ليلة القدر إيمانا sabon? غفر له ما تقدم من ذنبه ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه wannan hadisi abu hurairah ta Allah ya kara masa ya yi wato yace daga manzon Allah fi da aminci Allah su kara tabbata a gare shi man kama lailatul qadr duk wanda ya tsaya a daren lailatul qadr imanan da imani kabi mutum dan bid'a mutum mushriki mutum mazafi ya fara yana da yajin kadiri ya fita dan sharadin farko imani wati saman abu na biyu dan neman lada ba dan ya fito a gari ya ce jiya aini ka gani na tun da na sha ruwa bari nisa ba sai da na dawo daga sallar asubahi shi ke na iya ladan ka kenan واحتسابا تدية الإيمان لها أو إيمانا واحتسابا لا إيمانا لا احتسابا أن يعيك من ذا لا إيمانا أن يعيك من ذا مع الإيمان بدون احتساب أن يعيك من ذا شر إيمانا واحتسابا الإيمان دني من لا دعوة من لا إن موتين يداتي لدرى لدرى القدر بكرة لهم ما تقدم من ذنبه جزء سنبي فقال سر الله إيم أي شيء ga kuma ya samu ladan ya yi ibada na tsawon shekara tamanin da uku da wani ka al'umma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kun ga kudin da muke zamani na zinariya in allah ya rufa mana asiri ranar tashin kiyama za a jima cikin waɗanda ka sani a musulmai masu imani masu tauhidi baka ga wani abu ba a in allah ya rufa da Allah an dinka jan layi kenan wani ma da kaje ganin sa mu da garmo da shi akwai tauri ba sai ka gaishe aljanna ba na ganin shi rabi ni ga rabi ustar tala ko amalan salihan wa akara sayyi'an eh ka sa wanda ba kulli ga bane ko ba kullu ustaz bane su yan kala ko amalan salihan wa akara sayyi'an wani daukar aure da su ake duk wajen tarihi da su ake filin kwallo da su ga gyara masallaci ga dan ladanci ladanci ga dan agaji agaji ba haka suke wasu ya ke tsaranci ful kuma ya ke giganci ful duk wani riganci in ya fahimci wata shedanci ne kawai ba ba ko ba zuwa irin wanda sai ka wuce ya dai din yan kana da kana da dan zuwa yi ran dan wani waye waye ne wani kana kana na to yana na wannan an gane ko shi yasa sai an yi sahu ɗari da ashirin na masu shiga aljanna a ranar tashin alkiyama tamanin Dukkanin min ummati muhammadin sallallahu alaihi wasallam tamanin cikin al'umma annabi da duka cikin ɗari da ashirin din nan saura ne arba'in duk al'umma ba su raba daga kan annabi adam zuwa annabi isa asan za a ji dadewa sannan kuma fa za a zo kuma wa'anda za su ga aljanna ba hisabi mutum biliyan hudu da miliyan ɗari tara biliyan hudu da miliyan ɗari ta ga aljanna ba sabi an halatta yi ta Allah ba shi Allah ya yi rahmar Allah ba da iya kuma ba da aikin kuma ba da mulkai ba da rahama Allah za mu shiga wannan zuri in Allah ya yi in ka dinga jin rahama rahama rahama rahama rahama rahama rahama ranar alkiyama nan to abun akwai daɗin zance sannan abu na biyu wa man sama ramadana imanan wa ihtisaban wanda ya azumin ramadan wancan da ya da wanda ya azumin ramadan shi ma imanin wa ihtisaban da imani da neman lada shi ma dai gufira lahu ta taqaddama min dhanbi a wata da ya gabara jinsi kala na ramadan ta kuma da lissafin duka Allah ya ba wa wannan hadisin bukari ya rubuto hadisi na dubu daya da dari tara da daya muslim ya rubuto hadisi na dari bakwai da hamsin da tara abu wani hadisi na dubu daya da dari uku da saba'in da biyu tirmidhi hadisi na dari shida da tamanin da uku nisa'i a jizgi na hudu hadisi na dubu a hadisi na ɗari da hamsin da biyar ibnu maja hadisi na dubu ɗaya da ɗari shida da arba'in da ɗaya ya ce hadisin a takaice kawashin matasa. وعن ابي حديث النبي وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنه وغلقت ابواب النار وصفدت الشياطين abu hurairah Allah ya kara masa yadda yace lalle manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace idza jaa ramadan in ramadan futtihat abwabul janna za a bubbu ya aljanna a ne su a ta budewa ana budewa ana budewa ba za ko ɗaya sai an ce yau ɗaya ga watan ka wa kulli na duk wata kofar wuta a garkame ta ba za a buɗe kofa ko ɗaya ba sai an ce yau ɗaya ga Wasu sufidat ash-shayatin a kama a kai su gidan yari a daure wasu a sa su a iza kake ganin da yawa mutane irin ba zai zo ya koma ustaz shaydanu aka daure ana sako su sai su kori mutane a jami'i ko ba kan su kori mutane a kaza su kori mutane a kaza su kori mutane a kaza wani yin ramadan ya zo kullum ya zuwa tafsiri kullum yana shan yana kaza har sadaka yake har kaza yake har kaza yake ramadan na wucewa ya yi da babi sai wani ko babu ne wani to an sako shi da kawai yan mini nan ne da ba a rasa ko yan jinjirayen yansu ne waye sai sani masu kan hana mutum zuwa tafsiri dan hana shi kan ashar waye dan kaza dan kaza ne haka ko shi din ma abokin su ne ba sai sani amma da mafi nijiyar shekaru an kama su an dole su ga ana magani wannan hadisin bukari ya rawaito hadisi na 1898 da a takaitansa da lafazin a da'a ramadanu futihat abwabul janna a muslim kuma ya rawaito hadisi na 1000 da 79 واللفظ لا ولا لفظ na وعن wa بن مالك رضي الله عنه قال دخل رمضان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من ألف شهر من حرمها فقد حرم الخير كله ولا يحرم خيرها إلا محروم أنس بن مالك يأتي رمضان يا شبو معناه دخل رمضان رمضان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما الله يأتي inna hadha shahr qad hadarakum to jama'a wannan watan ba ya so shi ma'ana watan alheri wa fihi laylatin khairun min alf shahr a cikin sa akwai wani dare daya ya fi dare dubu alheri dare dubu man kurimaha duk wanda aka haramta masa albarkar lailatul qadri albarkar ramadan ba zuwa tasiri ba zuwa asham ba karatun qur'ani ba tasbihi ba sadaka فقد يقول لك يا رجل وانا انا رجع اصحى الدين كما ولا يصحى اصحى هي صدقة هذا دين ما ينا ينا ذاك ذاك بكرة القرآن ما بي تذبيه ما بي علا بي تكبير ما بي كذار هم مدرين موت أبو دي دانش الله يسرك wala yuhramu khairaha ba a haramta alherin ta wa mutum illa ma'ruf sai da wanda yake haramtaccen albarka daga Allah ma'ana wanda Allah ya haramta masa duk wani albarka shine wanda zaka ga Ramadan ya zo ya miƙe babu kiyamun laili babu tarawihi ba kaza ba kaza ba kaza ba kaza ba kaza ba kaza ka wannan an haramta masa alheri Allah ya sauwaje kuma in yayi wasa sai an tsine ma بعد ما haramta maka وما قال la'ance shi قال لا sauka za قال bada sauran hadisi وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله فرض صيام رمضان وصنمت لكم قيامه فمن صامه وقامه ايمانا واحتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه abu huraira Allah ya kara masa yadda yake lalle manzon Allah sai da amincin Allah su tabbata a gare ya ce inna Allah farada siyama ramadan Allah ya farlanta azumin wata ramadan ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum wa sanamtu lahum qiyama na sunnata muku tarawihi a tashi a ashan jama'a sunnan manzon faman sama ko wanda yana Allah da ya wadata masa azumi wa qama ko yayi abin da sunna ta na tarawih imanan da imani kai azumi dan bid'a ne shi mushriki ne shi ba ruwansa da Allah dan zuwa kan boka ne dan tafiye ya yi rubutu akan ruwa ainihin kawai nan haɓɓa duk an goma ba wanda ya gani ƙoƙarin asham to iya ladar fitina wahti saban da neman lada kharaja min zunubihi ana gama azumi ya fita daga dukkan zunuban da ya kwaso daga ranar balagarsa a zuwa rana ka yau mai wala ta umuru kamar ranar da uwarsa ta haife shi lafiya a kano. ranar da mamar mutum ta haife shi jikinsa sunu idansa original halce original kafa original numfashi komi da ka sani shi original kuma babu alkalabi ko ɗaya a kansa alkalabin da ke kansa kawai ɗaya ne shi ne ya? na? na kuda da mamanin eh? hakima jinjiri ya kai manzu hakima ya wuka ya ya fito ألست برب قد ويبقى قدر يشيل كذا نعم. نعم شيل كذا هو يبقى انا قلت وجيني لوحدي فجعل انا تمر ويسار يا رب عمرو سيد الدعاء هكذا في جامعه لا انت وجهه sa aka wa man yi muslim wani bai ta bada tauhid a yi wannan faɗa amma kaga ga yanzu wani haka ba yake zuwa da dan wani dan daga abiji a sai kaga shi bayan abin da wannan kawai yaro shi ne daga ranar da ya zo an fara inda kwanakin su sun fara ruwa ba da wani ne to haka kai ma za ka wannan hadisin na sa'i ya hadisi na ɗari da hamsin da takwas a jizgin sana wani lokaci ya riga ya za mu yi masaya a nan in allah maɗaukakin sarki ya kai sati mai zuwa ba mu ci zunubi to in lokacin shan ruwa ya yi kawai mutum kafin ya sha ruwa sai ya addu'a wasu malamai suka ce in ya sha ruwa ya addu'a amma da yawan malamai suna cewa in ya kafin ya sha ruwa sai ya addu'a lokacin akwai azumi a bakin su ke ma'ana dab da yanzu misali yanzu akan san time ma da za a yi shan ruwa ko in sai za ka yi dogon addu'a sauran minti biyar ka ɗaga hannu kana addu'a har zuwa lokacin ya kaga tafta lokaci inda fitiri inda fitiri ke wa minti uku ko biyu ko daya duk da za ka iya wannan sai sai ka yi kaza wannan addu'a ka tafiya ce izinin Allah na na wa alaikum akwai wani na abin da mm. wani a yi na wani ganin ko ba na ji sosai ba a wajen kabbara da ta fitar da samun fiye da kabbara da zai kada ce allahu akabar wani allahu akabar irin wani tsohon so nake so kamar yanayin yadda take kabbara ne da kuma yadda kuma kwanci wani yi dai su yi dai su kuma ko su ba kuskure ja kwari ka za ta gaskiyar ka ya ce wani ba ce allahu a wani sai a sa a yanzu ba allah ya wani kuma ce allahu akbar wani kuma yace Allahu akbar ni Allahu akbar wani kuma yace wani kuma wala na ce shi kuma Allahu akbar Allahu akbar kaji dan makariki Allahu akbar na ce cap sanu da aiki to kaga duk wa'annan kula magana kuma kaga Allah ba yawwa eh wal malawa akbar aki kaga abin da ake ta Allahu akbar kawai shikenan shine ta ce ba to ya ma'ana ta ba cikin Allahu akbar kai ko wajen daga hannu wani za ka gaya haka Allahu akbar wanka za ka yi akan kaga an ce kike na yi Allahu akbar wannan sai ta kula yana yin Allahu akbar dai ne ka iya abin da aka faɗa ke da ma yi Allahu Akbar wani kuma ya gaba Allahu Akbar iya na haka wannan ba dai bane yawa da haka shi musulunci yana so komi a yi shi daidai komi a yi shi daidai in mutum ni yi daidai sai ya samu lada in daidai kuma to Allah ba rusa da jahilcin mutum ba sai dai in mai koyi kokarin karatu iliminsa bai zo wajen ba shi da kawai bin musu na'am daga kai da kai ta isa Allah na'am su a shan ɗaya ce kai wani malami yana nasiha ya ce lokacin da a kamar daren juma'a in ka tashi kai na sallah asuba daren juma'a hmm. sai kamar ka je ka sauke wani hajji sau bakwai falalan wannan sallah bakwai eh to inda ce annabi ne ya bana ya shiga uku inda ya ce annabi ne ya bana gane ko ana iya amfani da hadisi da ifi a fadadin al'amal amma banda ake kira a ce bida wani na mata da mahaukar wani ban taɓa ganin wannan ban taɓa karanta ban taɓa yin wani wani ya ba ba na ce na kore ba ma dai ta wuya wannan abu a kai wanda shi ne da sai ba ilimi yana da ba na ba da malam ya kyautu mutum ya sunanta wa kansa azumin ranar da aka haife shi ya To, annabi dai sallallahu alaihi wasallam ya wa kansa yin azumi aka ce me yasa kake azumi ranar litinin? Yace ranar aka haifi ranar da alƙur'ani. a gane ko to ni sai na mutum ya koyi da na annabi ta gina shi ko ba ka mutum a yawwa na na annabi ba yasa mun ji amini sun ne ake amini tun da annabi kaga kuma kaga litin da annabi rana da ake daga ayyukan ba kuma kaga ka dace da na annabi na ga na annabi ya fi naka ko ba ka kuma da ya ce ya rasulullah daga kaina na fi so sai kai ya ai ba ka zama mai sai ce na fi son ka sai kai na ce al'ana kaga ana annabi ya fito kuma kaga ga na rabi shi ne ana ɗaga ayyukan bayi a ɗaga aikin ka kai gaban Allah kana da azumi ya kuma ka lahadi na yi wasu ne ba ko lahadi ya karfi ka an na ce cikin wani kana to malam da kai da Allah ka ya saki daga wa alaikum bin amma Thank you.

كوما وين بابا akwai malam kuma da muke karatu da shi a nan ne yana mamar rashin lafiya kwarai da gaske gaske da aka yan wannan Allah sa shi lafiya Allah ya ba shi lafiya Allah ya yi masa akwai ɗaya daga cikin kakanninmu kakar su mara ibrahim ita ba tana fama da rashin lafiya mana da allah ya yi mata allah ya ba ta lafiya allah ya sa ka fara yawanci zazzabin gidaje da yawa akwai shi ina roƙon allah allah ya yi mana shi allah ubangiji ya yi mana shi annabi sallallahu alaihi wasallam na fito da wata tsohuwa ta ɗaya kayan ta kayan da tana fita daga madina da ya ce wannan zazzabi kenan ta yau da can ta kanta a sauka lafiya a zazzabi zuwa yake kan tafi ya kamar fata allah ubangiji ya yi اللهم صل على سيدنا محمد اللهم محمد وعلى محمد كما صليت ورحمت وبارك على سيدنا ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم ارحم الايمان اللهم ارحم نفسي الدنيا بالله برحمتك لا تمنع الله تبيعنا اقدامنا الا كتنين Allah muna roƙonka duk abin da zai damu mutane kai su da sai sun ci bashi mun yi Allah ka fara ne musu Allah ka mana saukin rayuwa ya Allah wannan tsadan da ake koka an koka talaka ya koka ya sake koka ya fara koka Allah ka ci kokan Allah ka ci kokan ya Allah waɗanda mulki da madakan iko ke amsu Allah ka sa zama masu tausayi Allah ka sa zama masu tausayi ya Allah duk wanda zai bada muguwar shawara a talakar Najeriya Allah ka kare hannunsa Allah ka kakkaɓe hannunsa Allah ka hana shi duk abin da yake nema ya Allah duk wanda yake neman mu da alheri da addinin mu Allah ka haɗa shi da alheri ya Allah rashin ruwa ya yi Allah ka ba mu ruwa اللهم اغثنا غيثا مغيثا اللهم اغثنا غيثا مغيثا Allahumma اغثنا غيثا مغيثا يا الله ما كنت لك منا روحك وانا دتيجا اللهم الله باش لافيا اللهم فشي انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء الله يبارك سكرا يا الله مشكور سيدنا لوكم كا وهي يوم انن da muke karatu da su ko da yaushe suke hakuri da mu suke sauraro Allah kuma suke kyawun safi da alkhairi Allah ka sa a yi karshe mai kyau Allah ka wa zuri'a da Allah duk wanda yake da wani sa'in sa da matarsa Allah ka gyara halin matarsa kamar da ka gyara annabi zakariya tashi matar wanda ta ala muna roƙon ka ya ka musu albarka Allah ka musu albarka duk wanda yake da wata hanya ta nema ta tsaya Allah ka buɗa ta Allah ka yau kata Allah ka sa albarka a ciki ya Allah madaukakin sarki muna ka Allah ka sa ba roƙonka a cikin mu Allah ka cire gaba da ke a tsakanin mu rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin